الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa ba'du yan uwa inda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna uku ne ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi yayi daidai da 16 ga watan biyar shekara 2020 a wannan mu'assasa wannan suna na sahabatul kiram inda muke gabatar da tafsirin alqur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa qur'ani kada ya zama ainihin wato hujja akan mu ta hanyar ba mu yi aiki da shi ba Allah ka sa ya zama hujja gare mu ta yadda za mu tsira a gaban Allah a wayanda suke bibiyan karatuttukan mu karatun da muka fara na a ƙa'irin shi'a al'isne a shari'a za mu mai da shi insha Allah karfe uku na rana gobe zuwa karfe hudu yadda zai dinga ba mu damar kwanakin da ya rage mu dinga zuwa karatu da wuri insha Allah ko ya abin yi ali da sami ko da halka ɗayan nemo to shi nan ba yi to a wannan shi ne mun bashi to yadda yake na farko akwai bayan Allah da suka saka kuɗi cikin wannan asusu akwai wani bawan Allah wato wani bawan Allah daga USA wato america kenan ta hanyar wani anan ya sa an saka dubu talatin da bakwai sannan akwai muhammad eh? sannan akwai muhammad al-mustapha naira dubu uku sannan akwai professor bello sabo naira dubu ashirin sannan akwai abdulkarim usman naira dubu wani bawan allah naira dubu sannan akwai alhaji faisal muhammad ko mahe naira dubu goma sannan akwai badamasi ya'u naira dubu ɗaya sannan akwai usman abdulaziz naira dubu biyu akwai bilyamin abubakar naira dubu ɗaya muhammad ahmad ji naira dubu biyu mustapha bukar abubakar dubu ɗaya aliyu muhammad dubu biyu aliyu eh, mudassir dubu ɗaya sannan akwai abdullahi salim hashim naira dubu biyu sannan akwai wakili eh, mustapha naira dubu biyu sannan akwai mai sule tamim naira dubu biyar sannan akwai md usman saudiya naira dubu goma sannan akwai alhaji isaac isa swiss sunna daga ghana wato swiss sunna ya sa naira dubu hamsin kumasi sannan akwai zainab ahmad naira dubu biyar sannan akwai muhammad sani shi sai fa ya turo ta hannun wani daga nijar ya turo jaka saba'in a saka cikin wannan asusu na asahabatul kiram sannan jaka talatin a sai alkur'ani a bayar da shi bayan allah ga wasu don su karanta da niyyar Allah ka jikan iyayensa Allah kai musu rahama akwai mahaifinsa akwai ɗan uwan mahaifinsa dukkan bayan Allah da suka ba da gudunmawarsu a nan muna roƙon Allah abin da ke hannunsu Allah ka sa masa albarka Allah ka buɗe musu hanyoyin neman kuɗinsu don tsarkin sunayensa sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya haɗa su da makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gidan aljanna sana akwai wani dan uwa ta hannun alhaji sa'idu daga mina ya aiko da kaya kusan buhu ɗaya ne tsakanin kayan maza da kayan mata ɗinkakku ne wanda za mu raba ma yara insha Allah daga shekara biyar abin da ya yi ƙasa kayan suna da yawa gaskiya ɗinkakku ne sai daban-daban suna da yawa za mu rabawa marayu wannan ban Allah Allah ya saka masa da alheri sana akwai mariya adam ita ma tana neman addu'a ne cewa Allah ya ba ta zuri'a ta gari Allah ya ba ta haihuwa mai amfani sannan akwai Aisha daga Jos ita tana neman addu'a Allah ya ba ta mijin kirki kuma sani ba ko a rama zai abin nan sannan akwai ummu wato hibban ita ma tana neman addu'a ne akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya shirya mata ‘ya'yanta fiye da yadda take kokari gurin yi musu tarbiyya sannan akwai ahmad yunus ahmad shi ma ya saka sako cikin wannan wato mu'assasa hakanan ita ma ummu hibban daka dukkansu abinda kowa yake nema a wajen Allah na alheri Allah ya yi masa dan tsarkin sunayensa kuma asusun wannan mu'assasa gashi nan sifili sifili biyu bakwai uku uku wato biyu tara ɗaya takwas zero 33 2918 uh, sai ainihin tambik ibtc sunan bankin sai kuma wato sunan akawuntin shi ne as-sahabatu al jiya mun tsaya a aya ta bakwai ko ta takwas za mu tashi aya ta tara وعد الله الذين آمنوا أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تعالى يشي وعد الله الذين آمنوا Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani wa tsari salihati kuma suka aikata aiki mai kyau lahun magfiratun suna da gafara wa ajarun azim da kuma lada wanda yake mai girman gasken gaske wannan aya ta wa'ada lazina amalu, amanu zamu ga wa'ada fi'ilun madin ne mabni na alal fathi li annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih shai'un Allahu lafzul jalala shine fa'ilun marfu'un allazina isma mawsulun ne mabnin alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulun bihi al-awwal daka jimla ta amanu wa amilus salihati gabaki ɗaya kasancewar ta fi'ilun wa fa'ilun wa bihi ita ce silatul mawsulun la mahalla laha min fi'ilun wa ada ya ta'adda ila mafulin bihi ne. ina maf'ulin bihi sani yake mahazo? jimla ta lahu mafiratun wa ajrun an tufassiruhu ita take fassara cewa akwai maf'ulin bihi sani an hazzafa shi shi yasa zaka ga cewa idan kana so ka kaddara maf'ulin bihi sani din sai ka ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati sai zamanto aljannata ko wa'adan hasana da haka da wa'adan hasana alƙawari mai kyau da aljanna in ka kaddara duka diyayi saboda duk ya zo a cikin alƙur'ani za mu ga lokacin da annabi musa ya je miƙati ya dawo mutanen shi suka koma bautar ɗan baraki allah ya ce faraja a musa ila qaumihi gadbana asifa qala ya qaumi alam kuma rabbukum wa'adan hasana ya dawo yana mai tsananin fushi ce musu alam kuma rabbukum wa'adan hasana wannan wa'adan hasanan shine zaka kaddara anan wajen yace afa qala alaykum al-ahdu am aradtum an yuhilla alaykum ghadabun min rabbikum fa aqlabtum maw'idi sannan Allah ya faɗa mana yace wa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha duk abin da muka dauka muka baku. to wani abu ne na jin daɗin rayuwar duniya da kwalliyarta وما عند الله sai وأبقى Afa man wa adana وعدنا وعدا حسنا shin yanzu wanda muka yi masa alkawari alkawari kyakkyawa fa huwa laqihi kaman matta'ana wa mata alhayatid dunya thumma yawm alqiyamati min almuhdari ai ba zai zama sai da wanda ya ci ya cinye ba kuma lahira kawai a ce kuma ya tafi wuta ba za su zama ɗaya ba da haka za mu ga Allah yana ce mana la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة سيسي وكلا وعد الله الحسنى هو أني ألا يامس القولي من شو سنندا مغينا شو ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل sai ce ula’ika a azamu daradatun minan lalzina an faƙo min ba’adu wa ƙatalu wa kullum wa adallahu dukkan Allah ya yi masa alƙauri mai kyau wallahu bi mata amaluna ainihin wato kabi na aka ya ce wa adallahu lalzina amalu wa amalu tsali hati sanadu kilhum jannatin ta jibi min ta hasil an haru khalidi ne fiya sai ce wa adallahu hakan wa man asdaqu min Allah qila alƙawarin Allah kuma gaskiya ne to da haka zamu ga cewa in ka kaddara alwa'adu mai kyau sannan kuma akwai alwa'adun da yake na gaskiya ne da haka alƙawarin da Allah ya a nan wacin ya ce wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati yayi alƙawari ga wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau sa da yayi mai kyau ne sannan alkawarin da Allah ya yi mana wallahi da gaske ne don mutumin da ya gina aikinsa akan imani da kuma aiki mai kyau to Allah ya masa wannan alkawarin kuma wallahi Allah ba zai saba ba wallahi Allah ba zai saba ba da haka za mu ga cewa ‘yan aljanna in suka shiga aljanna Allah ka samu na ciki ‘yan wuta suna wuta Allah ka tsare mu ya ce wa na da a sahabul jannati a sahabul nari yan aljanna za su kira yan wuta za su ce an kadu wajadna ma wa wa'adana rabbuna haƙƙan, fa waje sun ma wa wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am haka za su ce mu mun samu alƙawarin da Allah ya yi mana Ya ce idan mun bi shi zai mana sakamako mai kyau Da shi mun samu ko yarun haka za su yi eh, su ma haka ne da haka sai yake cewa fa azzana mu'azzinun bainahum alla anatullahi ala zalimin da haka za mu gaina cewa ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahi haka. gabaki dai kowa da kowa sai ya koma wajen Allah kuma wannan alƙawarin da Allah ya gaskiya ne saboda innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu shi ya fara halitta kuma shi zai mayar da ita zuwa gare shi menene hikimar sai ce liyajzi alladhina amanu wa amilus salihati bil qist dan Allah ya saka ma wanda suka imani suka aiki mai kyau da adalci amma ta kafaru lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu furu. Allah ya faɗa ala inna wa'adallahi haqqun ko ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi ala inna wa'adallahi hakun. ko saurara alƙawarin Allah gaskiya ne amma walakin aktsaruhum la ya'lam shi yasa har shedan idan aka shiga wuta Allah yace wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru zai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alƙawarin gaskiya amma sai kuka saba sai kuka biyo ni ma ne muku sai kuka biyo ne kuka banna Allah shi ma ya san nashi ba na gaske bane rudu ne hayaniya ne ka to da haka da ga Allah madaukakin sarki zartsar ne ne da ya gama gina wannan katangance mu sai qala hada rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan alkawarin Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne shi yasa da yi mamar annabi Musa alkawari sai da ya cika ya ce faradadnahu ila ummihi kai ta karra ainuha wa la tahzan wa li dan ta sani in sani ka sani tun anan duniya anna wa'adallahi haqqun wallahi idan Allah ya alkawari da gaske ne bai sabawa amma walakin na aksarhum la ya'lam mafi yawancin mutane ba su san haka bane to shi yasa zamu ga yana maimaita mana a Qur'ani ya ce mana ya ayyuhan nasu inna wa'adan ya haƙƙun to yadda ka ga idan yi alƙawari ya ce zai maka abu da gaske ne alƙawarinsa gaskiya ne su ya cika to wannan duniyar da muke ciki haka Allah ya alƙawarin akwai lokacin da zai baje ta kowa ya tashi shi yasa yayi kira ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun to alƙawarin da Allah ya yi cewa wannan duniyar zai tashe ta zai kashe kowa kowa ya je gaban shi ya tsaya to wannan alƙawarin shi ma gaskiya ne yasa yake fala ta kuma alhayatid duniya wala kuma billahi algaru kak ku bari wannan rudin na hayani duniya ya rude ku kak ku bari mai rabawa shedan ya zo ya raba ku da Allah subhanahu wataala kada ku yi haka da haka haka ya faɗa cikin suratul luqman ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa khshaw yawman لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا saboda inna wa'adar lahi haƙƙun alkawarin Allah gaskiya ne yana nan zai zo Ke sa Allah ya faɗa cewa li yajzi alladhina asa'u bima amilu wa Ladina a ahsanu bil husna kai yanzu in ba lahira inda ba dan akwai lahira ba ai da an tuce mutane eh musamman wanda ke rayuwa a Najeriya to wannan shine da haka wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa Ya yace lahum maghfiratun suna da ainihin wato gafara wa ajrun azim da haka bayan da Allah ya faɗa al da al salihu wayannan sune asbabul bishara a suratul baqara da yace wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati ayyama wayanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau bishara me bisharar anna lahum jannatin suna da aljanna da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine al-mubashshir da haka Allah ya nasanta haka a Qur'ani a gurare da yawa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran mubashshir to wa bashir kai bishara annabi yayi mubashshir sannan akwai sababin da yasa wa'incan mutanen da suka rayu da annabi wasu suna yawo a doron ƙasa kafin su batta mutum ya samu tabbatin cewa ɗan aljanna ne mutuwar kawai yake jira da an busa kuhu an tashi alkiyama ya shi me sababin da ya sa aka ce ai musu bishara Shi ne al’imanu wal’amadu salihu imani sai kuma aiki mai kyau to ba a kiran aiki a ce masa Al'amadu Salihu? dole mai shi sai ya gina shi a kan ilimi sannan akan ikhlasi da kuma mutaba'a bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ake ce ma aiki al'amalin salihu wannan shine da haka za mu ga cewa akwai almubasharu bihi ita ce aljanna sannan akwai almubasharu bihim su ne al'iman wal'amalin salih nan wajen Allah ya kawo lahum lahum aljaru wal majrur shibhu jumla shine ko ka ce muta'alliqun bi khabarin muqaddam maghfiratun shine mubtada'un mu'akkar wa huwa ma'tufun alwawu harfu atfin ajrun shi ma ma'tufun ne sai zaman to azimun na'at ne menene hikiman kawo aljar wal majrur anan wajen a ce lahum bayan gabatar da al'iman wal amal salih saboda a nuna maka duk wanda ya tafi lahira alaƙarsa da Allah ta lalace ta hanyar imani da aiki mai kyau to wannan abin da Allah ke faɗa bai ciki shi yasa Allah ya ce lahu ga sosuwa masu imani da aiki mai kyau kaɗai Allah yake magana to su ne waɗanda suke da magfiratun wa ajrun ali shi yasa zamu ya ce faɗa yake kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi waye haramta sai yace qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya sai yace khalisatan Yau qiyama da zarar aka je lahira alakar ka da Allah ta lalace ta hanyar imani to duk abin da za a ci na kasuwa a lahira sai dai a ci ana ci ana kana kallo billahi allazi baka da yadda zaka sai kuma yadda hali Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka zamu ga wasu guraren Allah idan ya tashi faɗan aljanna sai ya kawo shi da alƙawari da sigata ta Allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan وأجر عظيم مثل الذين مثل الجنة التي وعد المتقون مثالا الجنة لأكي تتليق ما سطولا الله جنات عن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا ولأذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yayi magana shi yasa muhammad ibn ashur yake ta wal jumlatu lahum maghfiratun mubayyinatun li jumlati wa'ada Allahu alladhina amanu da ka fastugniya bil bayan an maf'ul sai aka wadatu da akawo maf'ulin bihi thani فصار التقدير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما sai ya zamanto wa ajaran azim lahu wa inna ma ajala an hada nazmi limafi fi isbat al wato bi tariqati al-jumlati al-ismiyya min ad-dalalati sabati wato wat-taqrir wat daka maimakon aka mafulun bi sani kai bi a ce wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati magfiratan wa ajran azim sai aka kawo lahum magfiratun wa ajrun azim jimla ismiya dan a nuna maka idan wannan abin Allah ya musu shi suka tafi lahira abin da wamamme ne ba lokacin da zai yanki shi yasa aka kawo jimla ismiya wannan shine sannan ya sake kawowa Allah madaukakin sarki ya ce walladina kafaru a muqabilin wannan wanda kuma suka kafirta wa kazzabu bi ayatina su kuma suka karyata ayoyin Allah to ula'ika ashabun nari ashabul jahim to waɗannan su ne su kuma ma'abuta wutar jahim da haka damu ga cewa yana daga cikin ta'arifin shi ne ya haɗa maka abubuwa guda biyu ai maganan mutumin kirki ai maganan mutumin banza afa man kana mu'minin kaman kana fasikan la yastawi amma allazina amanu wa amilus salihati falahun jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma allazina fasaqu fa ma'awahum an-nar Allah madaukakin sarki yake cewa am naj'alu allazina amanu wa amilu salihati kal muslimina fil ardi Amna naj'alu lil muttaqina kal fujjar ba yadda za ainihin wato zama daya da haka sai yake cewa wal qasru fi qawlihi ulaika ashabul jahim qasrun wato iddi'aiyun لأنهم لما كانوا أحق الناس بالجحيم yayin da suka kasance su ne mafi cancantar wuta ne da wutar jahimu wa kano khalidi na fihi ya zamanta kuma za su dawwama a cikinsa ya ce to me ya faru a wannan lokacin sai ya ce wato ju'ilu kalmunfaridi na fihi sai aka sanya su kaman ainihin wato almunfaridi na fihi kaman makaɗaita a cikinsa daga wannan ne ba laifin wannan ba ne ba su rin almanfaridina wato kalmanfaridina bihi an huwa kasurin haƙiƙiyun ko ya zamanto ƙasar ne haƙiƙi idan kanin idafatu ashab idan kanin idafatu ashab mu'ziyatan bi mazid al-iftisas bi shay'i kama qaluhu kama qaluhu fi muradifihi huwa zu kaza kama nabbahu alaihi fi qawlihi wallahu azizun zuntiqam da haka zamu ga cewa Allah madaukakin sarki yana ka wannan uslubin a faɗi mutanen kirki sannan a faɗa akasin haka a faɗi mutanen kirki sannan aka faɗa akasin haka wannan shine dalilin da yasa zamu ga dissan da Allah ya ba mu labarin wani mutumin kirki a Qur'ani to kirkinsa ake so a yi sanda ya ba da labarin wani mutum wanda ba na kirki ba to abin da ya yi ne na ba na kirkin ba ba a so a yi ba wai kawai ana kawo labarin ba ne kawai don a ji daɗi a nishaɗantu a shi ya sa Allah in ya kawo sai ce ka na fi ƙasa kasafihim ibratun liqulil alba a cikin wannan labarin akwai abin lura amma ga waɗanda suke suna da hankali Allah ta'ala ya sha maimaita wannan a ƙur'ani a gurare da yawa ya faɗo masu imani ya faɗo kishiyar waɗanda suka yi ainihin wato aiki mara kyau shi yasa Allah ta'ala yana madakata yana jiran kowa tun daga wajen ɗibar rai yana da wannan zi'ati garka yana da wannan sati na shila in ka matsiya a turo maka wannan zi'ati garka kai daga jin kalmar garka ko baka san fasara? ba kasan san akwai tashin hankali a ciki don garkame ka zafi wallahi amma wannan shitati na shita ko baka san kalmar nishadi ba ban ba a fassara ba ka san kalmar nishadi ba mata bukatar fassara to man fa'ala ma sha'a ne da kiya ma sa'a in dai kai abin da kake so to ka jira kai kuma zaka ga abin da baka so tun daga ɗiban rai za a turo maka wannan zai a ci garka. za su zo sai aka rizu an fasa za a ce ka fito da ran da kanka kuma ba za ka iya ba so da mutum kada wani ya ɗauka cewa wannan aikin da muke yi ni wallahi ban ɗauka cewa wani nake wa ni na ɗauka kaina nake wa Allah ya ce man amila salihan fali nafsi ko mala'iku da ba sa sabo wallahi abin da suke na aiki ba Allah suke wa ba ta yadda wai in ba su yi aikin ba Allah zai cuta kansu su sawa shi yasa Allah ya ce man amila salihan fali nafsi duk wanda ya aikin kwarai to kansa ya ma kanka kaiwa sa da ka daina baka cuci kowa ba kanka ka cuta in a ahsantum ahsantum li anfusikum wa in a asa'atum fala in kun yi ne kyau kun kyautata ma kanku in kuka saba za ku ga sakamakon wannan shine da haka Allah madaukakin sarki da ya kawo wato a al-imam fakhruddin razi yake cewa hadhihi al-ayatu nassun qati'u wannan aya nassi ne yankakke cewa fi anna al-khulud laysa illa lil kuffari cewa dawwama a wuta ba zai zama to sai ga kafire ma li'anna qawluhu ulaika sahabul jahim yufidu al-hasra domin wannan jimla na cewa ulaika sahabul jahim jimla ce ismiya da take fa'idantar da al-hasru yace wal musahabatu tattabi al mulazama kama yuqalu ashabu sahara ay al mulazamuna laha in an ce ashabu fulan shine waɗanda suka lazumce shi da aka cewa ulaika ashabul jahim to alama ne cewa za su dawwama a cikin jahannaman kuma za su lazumce ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye aya ta gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يسي يا أيها الذين آمنوا يقول لك إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتل نعمة الله أكمكم إذا هم قوم لوك كتل وسمتاني سكي نفهم أن يبسطوا إليكم أيديهم في مكو قبضة في مكو كسن قارن دنجي fa kaffa an kuma Allah ya kame hannunsu a ku sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku duba ku gani din da ya faɗi ni'ima sai ya sake tunatar da mutane Allah wa alallahi ga Allah ne kaɗai falyatawakkalul mu'minuna masu imani suke dogara ya zo cikin ma'alimut tanzil na al bagawi da kuma zadul masir fi ilmi tafsir na al-imam ibn al-jawzi sun kawo wajen asibabin nuzul guda hudu amma gaskiyar magana asibabin nuzul din nan da suke kawo guda hudu ɗaya ne kawai ya inganta ta fuskar isnadi wanda al Ibn jarir ya ainihin wato kawo al Ibn ibnu jarir ya kawo a cikin littafinsa jami'ul bayan an ta'awil ayatul daga jabir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya sauka wani waje wata farraƙan nasu fil izaƙi mutane kuwa ya samu bishiya ya sauka kwari ne kowane sahabi ya samu bishiya ya ainihin wato kwanta yastadilluna tahtaha fa allaqa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bishiya da rasu. annabi ya samu wata bishiya sahabbai suka ban masa mai duhu dan ya kwanta ya huta sai ya rataye takobinsa فجاء عربي الى سيف رسول الله واخذه سيغا وني صحاب بلاله بن قوي يا لللبو annabi yana kwanci kawai sai kai zuwa ga takobin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba sallahu sai zari takoba sun ma'aƙabala alal nabi sannan ya fuskanto annabi faƙala ya ce manyan na'uka minni waye zai kare ka daga gare ni wannabi sallallahu Alaihi wa'alihi wasallama ya kulu Allahu annabi shi kuma yana ce masa Allah fashamal arabiyu saifa shikenan sai makyarkata ta kama wannan balaraban ƙauyen kaman an shanye hannun nasa fada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashabahu fa akhbarahum khabar al-a'rabi wa huwa jalisun ila janbihi lam yu'aqibhu da takobin ta fadi sai annabi ya kira rahuwan sahabbai sai ga mutumin dan annabi yana cewa Allahu sai kawai ji kamar an masa shokin hannun tashin ya takobin ya fada sunan da ya kira alamun zafi duk wani sunan zaka ga tabi'un ne ga wannan shine sunan da Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa abudu wastabir li ibadati hal alamu lahu samia hayyansu ba a taɓa samun tsagira ba da in naɗa wa kansa wannan suna yake da wannan irin wannan damsul dalala yace Allahu yasa ko fir'auna sai dai amfani da kalmar ana rabbukum la'ala ma alimtu lakum min ilahin ghayri sai da kalmar rabbu ana fada ma Allah fada ma wannan Allah ilahu ma ana fada ma Allah fada ma wannan Allah amma wannan labzul dalala din Allahu ina da sahabbai suka zo annabi bai masa komai ba ma'amar yake cewa da ƙatada ya zukuru na hada wa zakara anna qauman a al aradu an yafki bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa arsalu hadha al wata awwala. Da aka wasu mutane suna shirin su kawo annabi farmaki wannan balaraban ƙauyen ya ji same su ya ba su labari ga abin da ya faru tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai fassara wannan shine abinda Allah ke faɗa ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idza hamma qauman an yabsutu ilaykum aydihim fakaffa aydihim ankum al-imam at-tabari da ya kawo yace wa awwal al-aqwal bi sihhati fi ta'wil zalika qawlu man qala maganar wanda yace ana Allahu bin ni'mati allati zakara fi hadhihi al-aya ni'matahu alal muminina bihi wa bi rasulihi da haka Wa'inda suka taƙaita wannan akan wannan hadisin a matsayin sababin nuzul imam al-mufassirina ya ce a'a domin yana daga cikin bambanci tsakanin tafsirin al-imam ibn jarir sabari galibin sabanin da malamai tafsiri ke shi yakan zo ya faɗi rajihi a wajen shi ya ce wa aulal kaza kaza ne wa aulal kaza kaza ne haka yake faɗa da haka littafin yana da wahalar karatu saboda mutsawwal ne daga cikin littattafan tafsiri amma lallai duk ɗalibin da yake da wato dama ya zamanto yana ƙoƙarin leka tafsirin al-Imam ibn jariri tabari saboda kusancinsa ga mafi yawancin malaman da suke yin tafsiri a wannan lokacin abubuwa ne yake kawo su da isnadi haddathana haddathana haddasana sai yake cewa allati an amallahu an'ama biha alaihim fi fi nabihim wacce Allah ya yi masa ni'ima wajen tsamar annabinsu su Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min ma kanat yahudu bani a yahudu bani najr hammat bihi min qatlihi akan abin da na banin nadir suka yi wajen su kokarin kashe annabi wa qatl man ma'ahu yawman sar ilayhi nabiyullahi da kokarin kashe annabin ranar da annabin ya tafi zuwa gare su في الدية التي كان تحملها على قتلي أمر بن أمية وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة في تأويل ذلك يتي أبن نيسا مكفت وانا مكتشيني أبن نيف داشي و يتي لأن الله أكبا ذكر ذلك برمي اليهود بصناعها وقف أفعالها domin bayan wannan abin da zai biyo ba Allah zai yi magana akan yahudi ne wannan shine dalilin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yasa yace ce to wancan tarkon da yahudu suka kafa suna so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah bai ba su dama ba to tsallakar da annabi ga wannan abin to ni'ima ne ga annabin da kuma su mu'minin shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum idan hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum da haka sai yake cewa wa khiyanati rabbiha wa khiyanatiha rabbiha wa anbiya'iha dama yahudu sun harinta Allah sai annabawan Allah Sun أمر sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Allah ya umarci annabi a ƙarshen waɗannan ayoyin za mu ga akwai maganan afuwa da yafiya wanda galibin malaman tafsiri suke faɗa cewa wannan ayar ta maganan fa'afu wasfa da aka kai afuwa kai yafiya to ayar da ke cikin suratul ma'ida ta nasta suratul tauba ta nasaka wannan ayar kamar yadda za mu gani da haka in muka lura Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya gare ku sai ce iza hamma qaumun lokacin da wasu mutane kun ga qaumun anan wajen na kira ne a wajen su malaman nahawu tun da na kira ne gairu mu'arraf ne ba a san su ba amma a wajen malaman balaga ba haka bane dan an kawo abu na kira ba shi yake nuna abin gairu mu'arrab bane kamar yadda zamu ga mun sha karantawa Allah ya ce ya ayyuhar rasulu da alif da lam an san shi sai kaga wani wajen a wajen Allah sai ce da qad ja'akum rasulun rasulun din da ke can na kira shine ar-rasul din da ke nan da alif da lam da aka kawo shi na kira a tambayeni ne cewa annabin ba sananne bane an san shi amma menene dalilin kawo shi na kira a can akwai dalili wannan kuma na kira ne don a nuna maka darajar annabin ba daidai take da darajar kuwa ba don haka za mu ga cewa da ya zo maganar sahabbai ya ce ya iya allazina amanu man yartadda minkum an dinihi sai ce fa ya ati Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane kaga idan amma qaumun fa ya ati Allahu bi qaumin ƙaumun ƙaumun na kira na kira amma me bambancin wannan na kira ɗin da kuma na kirar da ke can wannan ƙaumun ɗin na kirar da ke nan na kira ne littafi ana so a nuna maka cewa dandazon makiyan da suka taru akan annabi da sahabbai a nan suna da mugun yawa wancan kuma man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin nakira ne litta'zim don a nuna cewa su kuma suna da irin wani matsayi na daban a wajen Allah wanda ya ragowa da ya bambanta da na ragowar mutane malamai sun faɗa sun ce akwai asbabu da yake sa a nakkara suna a larabci na farko akwai iradatul wahidi iradatul wahada in kana so ka nuna abu kwaya ɗayan kilo to akwai lokacin da ake nakkara shi kamar yadda Allah ya ce waja a rajulun min a kasar madinati yasa da haka nan nakira ne don a yi ifradin shi a nuna wannan mutumin shi shi kaɗai ne sannan akwai na kira wani lokaci iradatin nau in ana so a nuna cewa nau'in iri abu kaza ne kamar yadda Allah ya ce hada zikirun sai ce wa inna lil muttaqina la husna ma'af ko la husna ma'af da ma'anan ai nau'in min zikir wani nau'i ne na ambatan Allah subhanahu wata'ala sannan akwai at-ta'zim na kira dan a girmama abu shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin wannan harbin din dan a girmama abin ne a ce maka ga yaki ya taso gagarimi tsakanin kai da Allah da annabi ne za a yi yakin kafin cewa ba babban ba karamin magana ba ce shi yasa Allah ya kawo shi na kira to sannan akwai at-takfiru shine dan a nuna abu cewa yana da yawa kamar yadda yake inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibina sannan a ƙarƙashin wannan akwai at tahakiru. wani lokaci idan ana so a kaskanta abu a wulakanta shi akan kawo shi na kira min ayi shay'in khalaqahu kamar yadda Allah ya kalli dan adam yace min ayi shay'in khalaqahu daga wani abu ne ya halice shi min ayi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu daga dukkan mani ne dan a nuna maka cewa asalin ka ba kowa bane ka kakkawa mutane dagawa kaka nuna ita kai ba kowa bane asalin ka alam nakhluqukum min ma'in mahid ba mu muka halice ku daga ruwa dan kadan ba wanda ba shi da yawa ka je ka tambayi likitoci za su faɗa maka sanadaran a cikin ƙwayoyin halitta na mani miliyoyi nawa Allah ke kashewa kafin a ɗauki ƙwaya ɗaya wanda za a halitta dan adam da shi wannan na kira ne littahaqil to wannan shi ne dalili sannan akwai a ta’alil akan kawo na kira don a nuna maka dalilin abu kaza kamar yadda ya faɗa yace waridwanun minallahi akbaru. yadda Allah subhanahu Ta'ala ta fi girma da haka nan wajen idan hamma qaumun lokacin da wasu mutane suka yi niyya nan na kira ne littakfiri don a nuna maka cewa mutanen da suka taru suna faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai kan addini nan suna da yawa akwai na ciki wanda annabin ma bai san da su ba wafikum sama'una lahum akwai yan legen za su zo su zauna da ku da su za a yi komai kuma wallahi wakilan wasu ne ba wakilan addini ba ne wafikum sama'una lahum Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da irin wannan ɗabi'ar ibnu ashur yake faɗa yake cewa wannan ayar ya zo ba da ƙaunihi Ala, wasu ni'imatallahi alaikum wa min saƙa wallazi wa taƙakun bi idu kultum ina wa ata'ana ya ce u'ida ta ruhun bi ni'imatin ukura aka sake tunatar da mu da wata ni'ima wacce take ainihin wato babba daga nan bayan an sake tunatar da mu da wata ni'ima wacce take babba ukura azimatin ala jami'ihim iz kanat fihim salamatuhum domin a cikin zaman lafiyar su yake tilka hiya ni'matu ilqa'ir ru'bi ita ce ni'imar Allah ya dauki tsoro ya jefa fi qulubi a'da'ihim a cikin zuciyar makiyanka duk makiyinka da zaran Allah ya dauki tsoro ya jefa maka a zuciyarsa to ka samu nasara babba da kun haɗe da mutum ya zamanto shi ne gabansa ke faɗuwa yana kallon ka to sai ka zauna lafiya amma in kai ne da ka gan shi ka zai faɗi to an samu matsala Ke sa za mu ga wani gurin Allah sai ce sanulfi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi sai mun dauki tsoro mun jefa cikin zukatan kafirai saboda abin da suke na shirka da Allah to mu ma galibin yanzu tsoron da ke samun mutane idan matsala ta faru abinda bai kamata mutane su firgice ba su firgice wallahi galibi lalata alakan mu da Allah muka shi yasa mutane ke firgicewa shi yasa ake shiga wani dima sai yace li annaha ni'matun yahsulu biha ma yahsulu min an-nasri domin da ita ce abinda yake faruwa na nasara yake faruwa dole mai masaqal harbi ba tare da wani lokaci ka tashi kayi yaki ba ma waftitahu listiqna fil bilbida'i li yahsul iqbalu sami'ina ala sama'i da haka sai Allah ta'ala ya sake bude ayar da ya ayyuhal ladina amanu ya sake tunatar da su wata ni'ima saboda wanda ake magana da shi ya bude kunnansa da kyau ya ji me za a faɗa masa sai yake cewa wa ya ayyuhal ladina amanu wa ma'ahu min dama'iril jam'i a ciki akwai zamiri na jam'i da ka yu'zinu bi anna ta ta tata'allaqu bi jama'ati muminina kullum wanda yake nuna maka cewa wannan matsalar da ta faru tana da alaka da dukkan mu'minai wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ne kun ga ya ayyuhal ladina alladina ismu mawsul ga amanu wawul jama'a udkuru wawul jama'a ni'matallahi alaikum shi ma yana nuni akan jama'a idh hamma qauman an yabsutu ilaikum aydiyahum duka yana nuni kan cewa jama'a sai yake cewa da wa qad ajmala an-ni'mata thumma bayyanaha bi qawlihi Allah ya kawo ni'imar yayi ijmalinta ya ce uzkuru ni'matallahi alaikum sannan sai yazo kuma yayi tafsilinta shine idh hamma qauman an yabsutu ilaikum aydiyahum yace wa dhakara al-mufassirina ko wa zakara li mufassiruna malaman tafsiri sun ambaci cewa sun ambaci ihtimalatin fi ta'yin al-qawm al-madhkurin fi hadhihi al-aya Allah ya ce qawm to in ka tafi tafsiri haka zaka ga wa'annan su ce wani ne wa'annan su ce wani ne wa'annan su ce su wani ne sai yace wallazi yabdu li ni abin da i bayyana gare ni in ji shi annal murada abin da ake nufi qaumun wasu mutane ne ya arifuhum almuslimuna yau idin musulmin da ke rayuwa a zamanin tare da annaba sun san waɗannan mutanen yake cewa don haka fa ya ta'ayyano an tafuna da haka zai ayyanu ya kasance isharatan ila waqa'atin mashhura nunu ne cewa akwai wata waƙi'a sananniya da ta auku auƙari qaribatin min tarihi nuzul hadhihi sura ko kusa waƙi'an na faruwa babu daɗewa sai Allah ya saukar da wannan surar cewa ku tuna sanda aka zo za a yi muku kwafɗaya Allah ya kawo muku agaji mana ku tuna mana sai ya ce walam arafi ma zakarahu zakaruhu ma tatma'innu lahu nafsu yace duk cikin abin da malaman tafsiri suka ambata ni ban ga abin da raina za ta iya natsuwa da shi ba yace wallazi ahasibu yace abin da nake tsammani annaha tadhkiru bi yawmil ahzab wannan Allah yana tunatar da su abin da ya faru a ranar azab ne li'annaha tushbihu qawluhu domin ita ce ta daidai da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu wato uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira da haka in ka dauki ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ka dauki ta suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum idza hamma qaumun idza hamma qaumun da kuma izja wato ya ayyuha izja arkum junudun zaka ga zai baka idza hamma qaumun izja arkum junudun sanda wata rindina ta zo muku to kuma dama kaga mun ce qaumun din na kira ne littafi don ya nuna cewa suna da mugun yawa wannan yawan da suka zo da shi a ranan sun zo da yawan da shi kanshi annabi da ya kalle su ya ce kai wannan mutanen ba za a iya fito na fito da su ba sai dai a zagaye madina da ramin da za a hana su shiga kuma haka aka a wannan haƙar ramin ne annabi da sahabbai suka yi awa saba'in da biyu ba wanda ya ci abinci idan hamma qaumun saboda sun zo da yawa ba a taba samu ba sahabi annabi ya ce masu wa zai je cikin mutane ya zo min kaza ko ya kaza yana da aljanna sai kaga kafin annabi ya gama bayani wani zai daga hannu ya ce ana ya rasulullahi amma a ranar sai da annabi ya ce wa zai je cikin mutanen cin ya zo min da labari yana da aljanna wallahi ba wanda iya motsa so da bala'in da aka shiga ciki dan Allah ya ce izja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa izagatil absar kana tsaye ruwan kibiya kake ji yana sauka kana kwance ruwan kibiya kake ji yana sauka kamar yanzu a ce wani bala'i ya faru a gari a shigo gari a a garin a dinga ruwan wuta ka niki harsashi za ka yana wuciya ta gefen kunnen karfiyan kana kwanci a ƙasa kayi lambo kana jin harsashi yana wucewa ta gefen kunnen fiyon kana kunci a ƙasa wannan shine abin da Allah ya ce musu wato iz ja'ukum min faqikum wa min asfala minkum an zo ta sama ruwan wuta kuke ji ta ƙasa ruwan wuta kuke ji abin da aka yi musu a ranar kenan da aka yi ce wannan shine abin da ya fana tsuwa da shi kuma idan muka kalli tafsirin alkur'ani da alkur'ani wannan shine abin da zai fi dacewa da ayar shine idh hamma qauman an yabsutu ilaykum aydiyakum shine idh ja'atkum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون عينهم وتبصيرا سنيتي ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما كان من أزم أهل مكة زي وإشارة يزمن أكن هما دمتا أن مكة سكي على الغدر بالمسلمين أكن سيودر مسلمين حين نزول المسلمين بالهديبية لو كتن مسلمين سكا سوكا هديبية آم سلف الهديبية sun ma'adalu an zalika sannan suka karkace akan wannan ya ce wa kada a sharar ilai al'ayatu aya ta yi nuni cewa huwa ladi kafa aidihum an kuma aidikum an hum bi batsani makkata ya ce wa ya zuzu an tafuna isharatu ila azmi ahli khaybara ya ce isharar zai yi ya zamanto akan matakin da mutanen haibara suka ɗauka wa ansarihim da wanda suka taimake su min garfan وبني أسد على قتال المسلمين حين وحصار خيبر لو كتن سكتري خيبر ثم رجعوا عن أزمهم وألقوا بأيديهم وهي التي أشارت إليها آية وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها yace shine abin da Allah ke nufi fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasu ankum sai yake cewa an kata da sababin aya ma bihi banu muharib wa banu tagliba yawma idin arriqa min alhamli alal muslimin fi wannan ya kawo abubuwa da yawa amma dai wannan shine abin da zai fi dacewa da ayar idan hamma qauman an yabsutu ilaykum aydiyahum shine ija'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira da haka lokacin da aka yi wa annabi wannan cincirin dan to shine an yabsutu ilaikum aydihum shine yabsutu da ma'anan yabsutu bikum bil qatl wal ihlak akan yi amfani da basata da ma'anan al qatl wal ihlak lokacin an zo ai annabi kisan kare dangi ko daya shi yasa zamu ga akan ce basata a larabci da ma'anan madda nashara basata akan ce mahada sawwa akan ce ara da sharaha duka ana faɗan basata da wannan ma'anan Allah madaukakin sarki ya ce mana wallahu ja lakum al-arda bisata sai ce minha subulan fijada bisata kun nan fitawa ne to da haka daga nan wani lokaci a Qur'ani zaka ga ana amfani da kalman albasu da ma'anan wato albazl wal i'ta bayarwa da kuma kyauta Allah ya ce wa qalat yahudu yadullahi maglula Allah ya ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu sai ce bal yadahu mabsutatani da haka mabsutatani a shimfiɗe suke da ma'anan al-i'ta'u Allah ko da yaushe baza baiwarsa yake da kyautarsa yake yi shi yasa za mu ga a ƙwar'ani yana ta maimaita mana yana cewa man zalladi yuqridu Allah qardan hasanan fa wato ad'afan kathira سيك والله يقبل ويبسط وإليه ترجعون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بإباده خبيرا بسيرا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله لكسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إنه بكل شيء عليم سورة العنكبوت أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه saboda albazul wal i'ta Allah ne ke yin cikakke shi yasa ya alƙawari ya ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka dauka kuka bayar kuka ciyar ga wasu Allah ya ce yayi alƙawari fa huwa yukhliquhu sai ya ninninka shi kuma wallahi ikhlafin tun daga duniya ake samu har zuwa lahira annabi ya faɗi cewa ciyar da dukiya wallahi bai taɓa tauyewa mutum dukiya ba mutane ne ba su gane ba mutane ne ba su gane ba sai su rike sai a rike amma ka saki ka gani Allah zai saka ma ka saki wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin lahu ainihin wato ya yi awalam yarau an awalam ya'lamu أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون lahu maqalidus samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء girgiji in ka ga ya wasu ya shimfiɗu to Allah ne ke shimfiɗa shi a sama yadda ya ga dama da haka wa yadda aluhu kisa fanfatara alwada ya kharuju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshiruna wannan shine sannan wani lokaci akan yi amfani da albasu da ma'anan al'akzu wato karɓar abu Allah ya faɗa mana cewa man abu lam mimman iftara ala Allah kadiban aw qala ilayya wa yuha ilayya shay wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم Mala'iku. ba za su shimfiɗa a'a za su karɓa za su ce akhrijo an fusahu za su ce ka fito da ranka sannan zamu ga akan yi amfani da albasu da ma'anan alkaffu ya sa amalu taratan littalaf a shimfiɗa hannu don neman abu Allah ya ce lahu da a wata lahaf wallazi ne da ƙona min doni ila ya sadi gona lahun bishe in illa ka ba su ɗi kafai ila ya balu ga fahuwa ma huwa bibaligi wa ma du'a ulkafi illa fi a ƙarƙashin wannan ne zamu ga Allah yana cewa la tabsutuha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid sannan akan faɗi albasu da ma'anan wato damkar abu a hallaka abun a kashe shi wannan sai ya zama majazin ne shi yasa za mu tarar a gaba cewa kissar habila da kabila da ya ce la in basatta ilayya ka li taqtulani ma ana bi basati yadi ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbar alamin nan albasu ba da ma'anar ba bane da haka damka ne wannan shine ana nuna cewa lokaci yayi bari mu kokari mu tsaya a nan sai idan Allah ya kai mu gobe kuma insha Allah ranar alhamis in Allah ya kai mu za mu rufe wannan karatu amma na tafsiri da duk wanda ke bibiyan karatattukan mu ya san mu da karatu kan sai dai mutuwa ta raba mana shi insha Allah eh wannan shine wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh